والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha ɗaya ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin addurar bahiyya fi tamyiz bainan najiya wal ya min firaki hazil umma yau za mu tashi shafi na talatin da ɗaya muna cikin magana kan mazahirul khilaf bainal muslimin wa kaifa iftaraqat al umma an gane ko to muna cikin bayanin kan abubuwan da suka kawo sabani tsakanin musulmi da kuma yadda al'umman musulmi suka rarraba bayan annabi ya rasu al'umman musulmi sun dan samu sabani akan matsaloli na addini to irin wannan sabanin shine aka fara yin bayani yanzu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف الثاني وقع من الصحابة رضوان الله عليهم في مرضه صلى الله عليه وسلم تعبان من الديو يا أوكو daga sahabbai Allah ya ƙara muku yadda wato a cikin ciwon manzan Allah sallallahu lokacin da manzan Allah wato ciwon ajali ya kama shi ana aka samu saɓani na biyu faqad qala alaihi salam jayyidu dan shausan hakika manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shirya sojojin usama annabi ya faɗa haka cewa wato annabi ya nada usama ya zama ko komanda zuwa wani yaki daga cikin yakoki wanda a lokacin nan kada a manta da annabi ya sanya shi da yawa daga cikin sahabbai ba su ji daɗi ba saboda usama a lokacin ina ganin shekarun shi ba su wuce sha bakwai ba ga shi kuma an naɗa shi komanda zai jagoranci manya-manyan mutane Ku shi ne ake cewa annabi ya rasu da ga kasawa ne ga manya-manyan mutane ga dattawa ga kaza ga kaza annabi ya ce na ce muku ku shirya sojojin ku kama saboda haka lallai lallai shi ne zai jagoranci wannan sojan an kashe mahaifinsa yanzu shi ne zai zama so komanda kuma na naɗa shi an gano wani ko to a lokacin nan sai ya zama to manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ba a samu an shirya wannan rijina na Usama ba to sai ya zama to khalifanci na Abubakar bin Siddiq radiyallahu an a lokacin khalifancin Abubakar shi ma sai Abubakar ya yi nufin ya shirya wannan sojoji duk da a lokacin ya fuskanci tarnaki da yawa Allah ya yi masa jarabawa kala-kala daga cikin jarabawan da aka yi wa abubakar radiyallahu an lokacin ga masu ridda ga masu hana zakka ta ko'ina an gani annabi na rasuwa mutane da yawa suka yi ridda ƙabilu da dama sun yi ridda sun bar musulunci sa'annan kuma ga ainihin ƙabilu da dama sun hana zakka sun ce dama zakka za su ba da shi ne ga manzon Allah tunda annabi ya riga ya rasu ba ba kowa ba ai Allah cewa yi khud min amwalikum sadaqa tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim saboda haka wannan shine abinda ainihin aka faɗa cewa annabi ya karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu kawai saboda haka su ba za su ba abubakar ba to kaga duk wannan matsala gaba ɗaya wato ya zo ya damu abubakar yana tunanin yadda zai shawo kan shi ga kuma ɗan kafirai na waje kaga ga ga makiya na cikin gida ga makiya gome na waje to yanzu da wanne zai fara zai fara na cikin gida ne ko zai fara na waje shi sa Bakar radiyallahu an ya tsaya sosai farko dai ya yaki wa'annan masu hana zakari ya yaki sannan kuma ya yaki ainihin kafiran waje da wannan kaga jeshi usama din nan a gari shi abubakar wani dabara yi kada ya nuna ma kafiran waje an gaza kafiran waje ɗin sun ga ya tsaya kawai yana yaƙan na cikin gida za su ce ƙarfin musulmi ya ƙare faɗin ya ƙare cikin gida kawai bar a farma musulmi da saboda haka sai ya tanadi wasu sojoji suka tsaya a cikin gari suna yaƙan masu rinda sa'an nan kuma ya tura wasu sojoji waje kaga me za a ce za a ce muna da ƙarfi za mu iya kaza za mu iya kaza to da irin wannan dabara Allah ya taimaki Abubakar radiyallahu anhu to shi ma lokacin da Abubakar ya shirya rundunar na Usama shi ma irin wannan abin ya faru wasu da yawa suna cewa yaya za a iya tura karamin yaro ya jagoranci manyan mutane yace shi kuma wallahi ba zai warware abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba tunda har manzon Allah yace a tura tun yana raye to babu wanda ya isa kuma haka aka yi Abubakar ya tura shi aka je aka yi wannan yaƙi kuma aka samu nasara an gani faƙala ƙaunin mai faƙala ƙaunin ya ji zuwa alaina yin fitalo amri sai wasu mutane suka ce ya zama to wajibi a gare mu mu bi umarnin ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi umarnin Abubakar radiyallahu anhu wa usamatu qad baraka min al-madina shi kuma usama ya riga ya fito daga madina tunda ya riga ya fito ko abu umarnin annabi kawai a ce ayyaki وقال قوم قد قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم sai wasu mutane suka ce kai rashin lafiyar manzon Allah sallallahu ya tsananta an gane wato rundunar Usama su sai an ga yanayin annabi in annabi ya samu sauki a wuce in bai samu sauki ba a dakata فلا تتسع قلوبنا مفارقته حتى نرى أي شيء يكون من أمره Wato يمو ba zai yi faɗi ba zuciyarmu ba zai ba zai yalwatu ba mu rabu da annabi har sai mun gani ayyashe in kuna min amri har sai mun ga wani abu zai kasance daga cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wa sallam kun gani wasu na cewa annabi ya riga ya bada umarni a wuce wasu na cewa a tsaya su wane ne masu gaskiya a nan wajen eh a tsaya annabi ya riga ya bada umarni tunda da ya riga ya bada umarni sai a dakatar da umarnin ai ya kamata a ce ma in za a in za a dakata a tambaye shi ce to ya rasulullah kana ganin mu wuce ko kuma mu dakata to manzo Allah ya riga ya bada umarni kuma abin da yake zaman lafiya a nan shine bin umarnin manzo Allah kan wannan al'amarin an gari almuhim dai an samu sabani kan wannan al'amarin na ainihin sojojin ko kuma rundunar na Usama kuma har manzo Allah ya bar duniya wato ba a je yakin ba sai lokacin abubakar aka je yakin an gane ku ba su ga eh to eh ba ma suna gani yana da yalwa ne tunda wato kafu wato kuje amma kaga tunda ba shi da lafiya a dakata sun san ga sun yi tawili tunda bai da lafiya mu dakata mu ga irin yanayin yadda zai kasance yadda annabi zai kasance tukuna shine ne abinda yake faruwa an gane ko na'am to wannan shine sabani na biyu bayan annabi ya wa fati nan da ana nuna mana sahabbai sun samu matsala sun samu sabani kan al'amura na addini amma kuma dukkan su gaba ɗaya sun gudanar da aqidan sun gudanar da addinin su daya manhajinsu daya na'am والخلاف الثاني هو اختلافهم في موته صلى الله عليه وسلم sannan sabani na uku shine sabanin su game da rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam fa ankara ba'dhum mauta wasu daga cikin sahabbai sun yi inkarin rasuwansa wa qalu innahu lam yamut suka ce manzo Allah bai rasu ba wa har akwai Umar ko Umar dan Khattab yana daga cikin mai ganin annabi bai rasu ba duk mutumin da ce annabi ya rasu sai na aika da shi barzahu umar dan kaddab ya zara takobi ga sahabbai sun taru a wajen kuma kowa ya tabbatar annabi ya rasu amma umar ya ce to annabi bai rasu ba annabi ya yi miraji ne yadda sauran annabawa suke miraji saboda haka ba mutuwa ya duk wanda ya ce annabi ya rasu zai kashe shi a nan wajen sahabbai kowa ya yi sun san umar mai aiki ne da cikawa radiyallahu an an gane ko نعم وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام يتي كوي أن دقى شدوها سمنه كما يند أكا دقى النبي عيسى عليه السلام يند أكا دقى النبي عيسى عليه السلام haka aka daga manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane amma kuma ya manta ga manzo za Allah na kwanci misali na'am wa zala hadha to daga baya sai wannan saɓani ya gushe ta yaya wannan saɓani ya gushe domin su sahabbai suna da yadda suke yi saɓani ya gushe an gani su idan al'amari ya zo na saɓani kan ajiriya suke yi fa'in na za a fi shayin faru duhu ilan lahi wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ba su da san rai in saɓani ya zo kawai suna duba abin da nasu ya ce kuma su tsaya akan nasu na'am وأقر الجميع بموته حين تلا عليهم أبو بكر قول الله da لرسوله Sallallahu alaihi wa sallam. sai dukkan su gaba ɗaya suka tabbatar da rasuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam. lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya karanta musu maganan Allah subhanahu ta'ala da yake faɗa game da manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa innaka mayitun wa innahum mayitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne annabi mai mutuwa ne sauran jama'a su ma masu mutuwa ne abubakar ya karanta wannan sannan kuma ya ƙara da ayan nan wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal bi qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ya karanta musu wannan cewa muhammadu ba wani bane face manzo kuma manzanni da yawa sun wuce gabaninsa sun shuɗe manzanni da yawa sun rasu shin idan annabi ya rasu ko kuma ya zama to an kashe shi shi kenan sai ku juya ku bar addini da zarar kun yanci annabi ya rasu sai ku yi rida wa mai yankalib ala aqibaihi falan ya Allah shiya duk wanda ya juya kan diga digansa to wannan ba zai cutar da Allah da komai ba an gane a nan wajen ya karanta wayannan ayoyi ya karanta wannan ayoyi kuma sai ya faɗi wata magana wa qala lahum abubakar lahum abubakar ah, radiyallahu anhu qawlatuhu al-mashhura sai abubakar radiyallahu anhu sai ya gaya musu maganarsa shahararriya ya faɗi maganarsa wata ta shahara cewa man kana abudu muhammadan fa inna muhammadan qad cewa lalle duk wanda ya kasance yana bautan muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya san muhammad bai riga ya rasu ya abudu rabb muhammadin fa innahu hayyun la yamut to duk wanda ya kasance yana bautan ubangijin Muhammad to lalle shi rayayye ne baya mutuwa an gane wannan ko lalle shi menene rayayye ne shi baya mutuwa a lokacin da ya karanta wayannan ayoyin sannan kuma ya faɗi wannan magana ta shi shahararriya nan take sai hankalin Umar ya dawo Umar ya ce wallahi wayannan ayoyi duk na haddace su amma da wannan musiba ta zo duk na manta da abin da na haddace an gari an ce wannan shine abin da ya bambanta Abubakar radiyallahu anhu da Umar dan ana gane malami idan musiba ta zo an gani idan musiba ta zo wato shi mai zurfin ilimi za ka gaira gudanar da abubuwan cikin nasuwa shi kuma wanda yake mai karancin ilimi zai rikice an gano wannan ko ya kasa ainihin gudanar da abubuwa kaga abubakar da abin ya zo yana zuwa ya kalli annabi ya taba shi ya ga baya motsi ya tabbatar da yaron su ya sumbance shi ya ce ifta hayyan wa magitan ya ce ka tsarkaka a raye haka nan kuma da karasu duk kana tsarki a lokacin shine ya musu wannan hudu ba kuma ya karanta wayannan ayoyin gaba ki daya a lokacin Umar gaba daya ayoyin sun bace masa da wannan aka ce a wajen ilimi Abubakar yana gaba Umar an gane domin ana gane wannan ne wajen tabbata a nan da ake kira malamai rasikhuna fil ilm idan malami ya zama rasikh wato guguwa da kadawan musiba ba sa girgiza shi yana tabbata ne kamar dutse amma malami wanda ba rasu ba dan karamin al'amarin ya taso sai ya shi gaba daya an fahimci wannan ko kaga amma nan ba wai muna magana Umar ba wato abin da muke nufi Umar karatun shi bai kai na Abubakar ba amma malamai sun yi ijma'i gaba daya a ilmance daga Abubakar sai wa sai Umar dan Khattab da kuma sannan manzo sallallahu alaihi ya yi ma Umar yabo mai yawa mun karanta a cikin Bukhari dangane da ilminsa. sa an gano wannan ko a lokacin umar ya ce duk ya manta da ayoyin da ya haddace sai da abubakar ya tunatar da shi su an gano wannan ko to a nan wajen da abubakar ya kawo wannan aya kuma ya kawo ayan ne gaban sahabbai su ba su da matsala su dama abin da suke jira hujja da zarar an kawo musu hujja suka gamsu fitina ta kare shi yasa ana kawo wannan aya umar ya gamsu sauran sahabbai suka gamsu shikenan wannan fitina ta kushe na'am والخلاف الرابع اختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم سنن ساباني لو sun yi saɓani a wajen binne manzo sallallahu alaihi wasallam wai a ina za a binne shi ne manzo Allah to mun tabbatar ya rasu to tunda mun tabbatar ya rasu za a binne shi a Madina ne inda ya rasu ko za a kai shi Makka ne mahaifansa ko za a kai shi Baitul Maqdis yadda aka binne wasu annabawa na'am fa hunaka man ashara bi dafnihi bi makkah al-mukarrama to daga cikin sahabbai akwai wanda ya ishara da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam a makkah al-mukarrama bi annaha mawliduhu wa nashhadu wa sabah domin makkah shine mahaifan manzo sallallahu alaihi wasallam ya taso wasibahu kuma da abin da ya shafi kuruciyarsa duk yayi kuruciya a makka to nan ne wurin da ya cancanta abin ne shi wa mabaku risalatihi sharifa kuma nan ne mafara nan ne mafara na ainihin sakonsa mai daraja an fara saukan masa da wahayi a ina ne a maka tun da haka ne ya cancanta wato in za a binne shi a binne shi a maka kawai na'am wa haythu qibalatul muslimin wa qabru jaddihi isma'il ibn ibrahim alayhi salam sannan kuma a binne shi wurin alƙiblan musulmi ina ne wurin alƙiblan musulmi maka ko abin da shi wajen alƙiblan musulmi kuma kabarin kakansa ismail bin ibrahim alayhi salam abin da shi a wajen an gane kabarin ibrahim yana ina kabarin ismail yana ina eh kabarin ismail yana yana maka ne a daidai ina kaga yana buƙatar dalili akwai wani hadisi karara da ya nuna mana ga inda kabarin annabi Ismail yake kaga wannan matsala yana buƙatar a yi bincike mai tsawo a kan shi da isnadi tabbatacce eh wa sabu hum ahlu makka to ma'abuta wannan ra'ayi masu ganin abin da ya shi a makka su ne mutanen makka an gane نعم واشار اهل المدينه بدفنه بالمدينه المنوره سو متان مدينه suka yi ishara abin da shi a madinatul munawwara liannaha daru hijratihi wa daru ansari su kuma ga hujjan saboda madina ita ce wato garin hijiransa ita ce kuma gari na ainihin mace makansa ansar wa inda suka ɗauko shi daga makka lokacin da suka ga an tsananta mai sosai an sa shi gaba a makka an hana shi gudanar da da'awa suka zo suka kawo ziyara lokacin aikin hajji wato akaba ta farko ko a wata ruwaya an ce su goma sha biyu sun zo suka samu manzan Allah sallallahu a makka suka ce masa mun ji labarin abinda mutanenka suke maka sun hana ka gudanar da addini sun hana ka yin da'awa suna takura maka kuma sun yi nufin su kashe ka saboda haka ka taho in zai yiwu in kana so ka taho ka koma madina za mu ba da ranmu za mu ba da jikinmu za mu ba da dukiyarmu wajen ganin cewa ka isar da sakon Allah to a hankali a hankali suka tattauna suka ce za su ƙara dawowa kafin shekara mai zuwa sun kai wajen saba'in da wani abu mutane goma sha biyu har sun ninku sun zama saba'in da wani abu suka dawo suka ce masa abin da ya kawo su din nan wancan maganar su na da aka zauna aka tattauna aka daddare annabi ya tabbatar da gaske sa'annan manzo Allah ya yi intikali daga makka zuwa madina an gane kaga wayannan mutane ai sun cancanci yabo shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul iman hubul ansar wa ayatul nifaq hubul ansar alaman imani san mutanen madina san ansar alaman munafinci kin wayannan mutane an gane wannan ko saboda haka sun ɗauke shi zuwa ga hijira kuma sun taimake shi na zina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wannan zina awaw wa nasaru ulaika humul nuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim na'am babu-bundi ومال بعضهم بنقله ila أرض المقدس su kuma wasu suka karkata cewa a ciranto manzan Allah kai shi baitul maqdis inda kabari tajjihi Ibrahim alaihi salam wai anan ne kabarin kakansa Annabi Ibrahim yake alaihi salam kaga duk wannan gaba ɗaya yana buƙatar a daddale shi da isnadi ko ومرة ثانية زال هذا hada أبو abu bakr radiyallahu عنه to ana cikin wannan sabani kowa yana kawo fahimtansa a lokacin nan sai abubakar ya ji wannan sabanin da ya ji ana ta wannan sabani nan take sai abubakar ya kusar da wannan sabani ta yi ake kusa da sabani da ihu da zara ido da hayaniya ta yi ake yi ana kusarwa ne da hujjoji ko a lokacin nan abubakar sai ya kawo hujja limami lima rawahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da abinda da hadisin da ya ruwaito daga manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam cewa ma qudida nabiyun illa jufina haythu qubid cewa ba a taba karban ran wani annabi ba face an binne shi a wurin da aka amshi ran shi ya kawo wannan hadisi an gani a ina ka amshi ran shi a madina to anan za a binne shi kada a ɗauki annabi daga wurin da ya rasu a kai shi wani gari yana kawo wannan hadisin kowa zai gamsu an gani to anan ake cewa duk cikin sahabbai gaba ɗaya babu ilimin abubakar kaga da ba don wannan ilimi na Abubakar ba da a lokacin da Annabi ya rasu da an samu sabanin da ba za a iya warware shi ba wayannan su ja daga wayancan ma su ja daga wayancan ma su ja daga amma ana cikin magana kawai sai ce ga abin da Annabi ya faɗa magana ya kare ya raba gaddama an gane wannan ko na'am wal khilafu zu khamis sannan sabani na biyar ba ah, ba'da zalika fil imama eh na ana nuna mana hatta sahabbai ba mala'iku bane su sahabban manzo Allah Yadda muke ganin sabani a irin wannan zamanin a ce an yi sabani da wani da wani an yi sabani da wayannan da wayannan to zamanin manzo Allah kuma bayan annabi ya rasu an sami irin wannan sabani amma yaya aka warware sabani shine bambanci tsakanin mu da wa yawwa na'am ikhtalafu ba'da zalika fil imama wato sun yi saɓani bayan haka dangane da abin da ya shafi shugabanci allati hiya a'zam wa adqam wa akhtar mushkilun wajaha al-islam wanda yana daga cikin mafi girma mafi kauri wanda yafi girma yafi hadari mafi hadarin mushkila wanda ya fuskanci musulunci kusan musulunci ya fuskanci abubuwa da yawa amma zance na gaskiya bai taɓa fuskantar matsala wanda ya fi wahala ya fi mushkila ba kamar matsala na mai shugabanci an gane ku? to wannan musulunci ya fuskanci wannan matsala na ah, wa qad ikhtalafa al-muhajirun wal ansar fiha haqiqa da muhajirun da ansar sun yi sabani dangane da abin da ya shafi imamanci Wa وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة رضي الله عنه wato manzo Allah yana rasuwa fa ku duba wannan manzo Allah yana rasuwa sai ansar kawai suka karkata suka mika wuya zuwa ga yin mubaya'a ga sa'ad bin ubada dama shine shugaban mutanen wa mutanen ansar an gane sai ansar nan take suka mika wuya suka jawo zuwa ga yin mubaya'a ga sa'ad bin ubada نعم وهجة الأنصار في هذه البيعة هي أنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن mutanen أنصار wato menene hujjansu akan yin mubaya'a ga ainihin sa'adu bin ubada wato hujjansu akan wannan shine lalle su sun taimaki manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ko baka ba wa ayyazuhu kuma sun karfafa shi wa qala al-qurashiyun inna al-imama la takunu illa min qurashi su kuma qurayshawa suka ce la ku mutanen madina ba ku cancanci wannan shugabanci ba an gano wannan ayi in kuna ganin cewa ku ne kuka ɗauko annabi daga makka ko kai shi madina to su wane ne suka fara gwagwarmaya wato a makkan kafin ku yi eh? su wane suka fara gwagwarmaya muhajirun su suka fara musulunta bayan sun musulunta suka yi amfani da dukiyarsu da jikinsu da komai nasu wajen ganin sun ba annabi kariya wajen ganin kuma sun yada da'awa to nan bayan Allah da kai wahala irin wannan an gane wannan ko to ku kuma kun zo ne kun dauki annabi da shi da wayannan mutanen dungurungun zuwa ina kun dauki shugaban da kuma ɗaliban shi na farko zuwa ina zuwa madina ko to yanzu wane ne shugaban shugaban dan maka ne ko na madina dan maka ko to su suwa suka zace zama shugabanin su Yan maka, an fahimta ko to sai zama to su ansar ba su hararo wannan ba sai aka tsaya ana ta jayayya kuma abin da ya faru abubakar radiyallahu anhu da umar labari ya zo musu bayan annabi ya rasu an samu wasu masu kishi daga cikin mutanen madina wanda ba sa son fitina suka yi sauri suka samu abubakar radiyallahu anhu da umar akan hanya cewa sa abubakar su yi sauri kada a ɓata lokaci lallai su yi sauri saboda mutanen madina suna so su tada wani fitina a wani waje ana kiran shi saƙifa bani sa'ida saboda haka idan ba ku yi sauri ba za su naɗa shugaba kuma su naɗa shugaba ba za a cire shi ba kuma idan an nema a cire shi zai kawo zubar da jini mai tsanani saboda haka kafin wannan fitina ta kullu kafin a naɗa wannan shugaba ku yi sauri ku je ku wannan abu a lokacin na abubakar a lokacin na kaga asali in ana so a zartar da wani hukuncin shugabanci akwai wasu mutane wanda manzan Allah ya rasu yana da yarda da su an gane su ne kwamiti na shawararsa fa'afu anhum wasta lahum wa shawirhum fil amr to wayannan mutane wanda aka ce ya nemi shawararsa a cikin al'amari to su ne ya kamata in za a nada shugaba sai an same su dan annabi duk wani abu wanda bai shafi wahayi ba idan annabi yana so ya zartar da shi sai ya neme su an gane ko a lokacin nan sai manzo sai ainihin abubakar radiyallahu anhu ya da shi da umar suka ga cewa an ce su sauri in sun sai a ɓata lokaci za a zaɓi shugaba in an zaɓi shugaba tattaro wa'ancan mutanen bai da wani amfani yanzu ne da ya kamata su yi su tsaya tattaro wa'ancan ko a yi sauri a je a rusa wancan to shi ne abubakar rabi allahu anhu da umar suka yi sauri suka je wajen suka ga an cika makil kuma cikan gaba ɗaya ɓangare ɗaya ne kuma ya kamata abokan kun akwai alamar alkhairi a gare shi a ga ganan ɓangaren ganan ɓangaren kuma gane ba sai ya zamanto mutanen bangare ɗaya ne ƙabila ɗaya ne An sa ne kawai suka taru su kaɗai za a fitar da shugaba ana so a yi sauri a fitar da shi kafin wa'annan su su ji labari kaga wannan menene ba shi ɗan yi tasiri ba ka duba wa'annan sahabbai ne yan aljanna ne mutanen kirki ne amma ga shi ɗan ya musu tasiri har ma ga shi za su zo su janyo wani bala'i wanda in an yi shi zai janyo zai zama bala'i na har abada ga al'umma amma ko ba su hango ba sun taru gaba ɗaya isu isu babu wata ƙabila sai su kaɗai kaga wannan shugabanci ya zama shugabanci na me na ƙabilanci an gano wannan ko a lokacin nan sai abubakar suka kundu suka zo wajen su biyu kawai ba babu wani mutum muhajiri zai su biyu babu da suka zo suka ga kawai ana shirye-shirye a zaɓi shugaba shine sai umar yana so ya yi magana sai abubakar ya ce bari zan fara yin magana tukuna ka bari in yi magana to sai abubakar ya fara yin magana umar ya ce na shi shirya abinda zan faɗa amma da abubakar ya faɗi magana sai na ga abubakar hikimar ba ta fitawa wato abubuwan da na shirya ya faɗe su kuma ya tsara wasu abubuwa kansu an gano wani ko a lokacin da ya yi wannan bayani din kafin ya yi bayanin sai wasu mutane suna mu ba ba ruwanmu da wani bayani kawai minna amirun wa minkum amir kawai yawa wato a samu shugabanni daga cikinmu kuma a samu shugabanni maganan wai a tsaya wai tattaunawa bai taso ba gaba daya abubakar ya kokari ya kwantar da hankulan mutane kowa yana tsaye saurare shi sannan ya yi musu bayani dalla dalla dalla dalla har ya kawo musu hadisin nan cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'a'imma min quraish cewa shugabanni daga cikin quraishawa za a same su ya kawo su wa'annan hadisan an gano wannan ko su da da Abubakar ya kawo wa'annan hadisan kuma ya nuna musu kada kuma ta wato wa'annan bayan Allah su sha wannan su suka fara yin wahala a cikin musulunci kafin ku wahala su suka fara fahimtar musulunci kafin ku fahimta to yaya za a yi a wajen shugabanci a fara yin shugabanci a tsallake su to kuma za Allah dama ya ce su za su zama shugabanni to lokacin da nan take sai kowa nan take kafin ka hankara sai aka gamsu amma sai wasu ƴan kaɗan da shi shugaban da za a naɗa ɗin ba ta shige shi yake bai bai gamsu ba kowa da kowa ya yi mubaya sai shi ne bai yi mubaya ba an gano wannan ko to a lokacin nan ya zama to da muhajirun din da ansar din bayan abubakar ya yi bayani abubakar ya yi bayani da ya yi bayani mutane da yawa sun gamsu to sai aka samu wasu suka suka fara hayaniya su da kawai da abin da za a yi kawai ya je su yi nasu ma mami namu an gane wannan to da umar ya ga ana ta hayaniya ba a tsayar da wani abu guda ɗaya ba sai umar ya ce abubakar ya sori miƙo hannun kan ma baya sai abubakar ya ce kai a kai za a bashi miƙo na ce ma kaka da lokaci sai abubakar ya miƙa hannu su zanta ce sai ya mai baya to yana mu baya kamar an kira sauran jama'a ne sai sauran gaba ɗaya su zama kai mu baya sai ya zama to gaba ɗaya sahabbai da muhajirun da ansuwa sun yi sai dai shugaban su mutanen madina ne bai yi ba an gano wannan ko to kaga wannan an samu sabani wanda da ya janyo zubar da jini to amma wato tsoron Allah da kuma zurfin ilimi na Abubakar shi ya kwantar da ni da wannan tarzoma din an gano wannan ko to shi ne a abinan Umar ke cewa muna jin tsoro inda ba a samu bai'a ba to muna jin tsoro ba za a yi mu baya amma ba za a zubar da jini shi yasa muka yi sauri muka yi mu baya ga Abubakar kuma da muka yi sai shugabancin sai mu baya ya dace da dama abin da ya kamata dama wanda ya kamata dama a zaba ko za a zaba dama shi za a zaba kuma sannan da muka yi sauri muka zabe shi ba kuskure bane in ma za a ce kuskure ne rashin zama da wayannan kwamiti a ba su hakkin su an gane wannan ko to amma ba kuskure bane mun ji tsoro ne musiba za ta iya faruwa in ba a yi sauri an abu shugaba ba to kaga wannan shine sabani na biyar na'am falamma falamma sami al-ansaru qawla ar Rasuli sallallahu alaihi wa sallam min hadithi sharif a lokacin da ansar suka ji maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga hadisinsa mai daraja al'a'immatu min ƙurai. cewa shugabanni daga cikin shawa za a same su za su zama shugabanni masu mulki sallamul al'amra lil muhajirin sai suka sallama al'amari ga muhajirun wa bayu siddiq radiyallahu anhu sai suka yi mubaya'a ga abubakar da siddiq Allah ya kara masa yadda kaga nan sabani ta bushe yanzu yawwa na'am wal khilafu sadis sabani na shida kuma ba ikhtalafu ba'da zalika fi sha'ni fadak sannan sun yi sabani bayan haka ga sha'anin wani gona ana kiran wannan gona gonan fadak duk mutumin da yake yana mu'amala da 'yan shi'a in ma a kasuwa ko a makarantun boko ko a masana'anta za ka ji yan shiya suna ambaton wannan gonan fadak cewa abubakar radiyallahu anhu ya zo bayan annabi ya rasu ya hana 'ya'yan annabi su gaje shi saboda haka abubakar ya zalunci 'ya'yan manzan Allah ya zalunci ahlul baiti ya kwace musu gadon su an gano wannan to wannan yana daga cikin sabanin da aka yi na shidda an gane sun yi sabani bayan wannan game da sha'anin wato gona na fadak na wafi tawaru an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da abin da ya shafi gajejeniya sun yi sabani akan gado shin annabawa in suka rasu ana gadon su ko ba a gadon su sun yi wannan sabanin an gano wannan ko wato summa summa نفذ في zalika قول أبي bakr الصديق رضي الله عنه sannan sai maganan abubakar ne siddiq radiyallahu anhu sai ya zartu akan haka riwayatihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam E, ana cikin jayayya kan al'amarin sai abubakar ya kawo ruwaya daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam cewa nahnu ma'ashir al ina la nuran cewa mu taron annabawa ba a gadan mu ma mu sadaka. abinda muka bari sadaka ne إنما يأكل أهل محمد في هذا المال يكشي متى نجد النبي suna ci daga cikin wannan dukiya ne kawai abin nufi a nan wajen idan annabi ya rasu duk abin da ya bari na dukiya sadaka ne to su ahlul bait ya ra'ayi da su wato dukiya in akwai in akwai dukiya kamar gona ko abin da ya kama da wannan ko abin da ya shafi baitul mali za a rinka musu budget duk shekara su mutanen gidan annabi ba za a bar mutanen gidan annabi cikin wahala ko cikin talauci ba an gano wani ko inda ma ya akulu alu muhammadin min hazal ma kawai mutanen gidan annabi suna ci ne daga cikin dukiyan amma ba wai za su ci gado ba ne. kamar wannan gona na fadak za a ringa ɗiba su ma ana ba su haƙƙinsu a ciki idan an samu ganima ko kuma abin da ya shafi fai'u za a yi musu bojet na shekara guda yadda zai zama to ba su da matsala har shekara guda an gano wannan shin idan aka yi musu haka shin an wulakanta su ya zama to idan an samu fai'u za a yi wa ahalul baiti bojan na shekara guda sa'annan kuma wannan gona na fada duk abin da aka samu za a ɗiban ma ahlul baiti gurgurdan haƙƙin kuna da wannan ko to sai abubakar ya kawo wannan hadisi sai saɓani ya gushe duk da wato farkon al'amarin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu hadisi ya zo cikin sahihul bukhari sai fatima radiyallahu anha ta zo ta ce tana neman gadon mahaifinta shine sai abubakar ya ce ainihin annabawa ba a gadon su abinda suka bari sadaka ne ta ce ni yanzu zai yiwu kai ka gaji mahaifinka ni kuma ban gaji mahaifina ba an gane ko ruwayan bukari ce tun daga lokacin nan ta kaurace masa sai fushi akan wannan al'amari mun gane wani ko kaga nan wajen sahabbai sun samu an samu sabani tsakanin sahabbai da wa sahabbai da wa da sahabbai ko kaga wayannan sahabban sun fi mu imani sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kaza amma a zamanin sa an samu sabani akai har ma ya zama to Fadima bata gamsu da magana Abubakar ba ta kaurace masa kun gane wani ko to da ta kaurace masa duk da bayan da abubakar ya yi to daga baya shi ma aliyu bin abi talib bayan ya yi mubaya'a shi ma sai ya daina zuwa fada da yana zuwa ya zo ya bada shawarwari sai ya daina zuwa shi ma ya dai nuna alaman fushi to daga baya al'amura suka yi tsawo suka yi tsawo haka nan ya ga abubakar dai abubakar bai kula shi ba sannan ba wani wanda yake magana kan shi to shikenan wata rana wato bayan rasuwan faɗi din sai ya yi nadama ya zo ya yi nadama shine sai ya ce da Allah yana son ganin Abubakar radiyallahu lawan shi kadai kada ya zo tare da Umar saboda ya san ya zo tare da Abubakar ya zo da Umar Umar zai yi zafi sosai yana so ya tattauna wani abu da Abubakar kai zo da Umar a lokacin nan sai Umar ya ce to wallahi ba za ka je kai kadai ba dole sai mun bi ka eh. a lokacin nan dai ya aka yi aka yi abubakar da umar suka je suka samu aliyu bin abi talib abubakar ya ce na ji labari an ce kana son gari na ya ce eh ina son ganin kai ce ba wani abu bane to wallahi ba wai abin da ya sa kaga na ki zuwa fada kuma kuma na yi fushi ba wani abu bane na ga ina da haƙƙi a ringa a neme ni shawara ina da haƙƙi a neme ni shawara wajen nada shugaba sannan ina da haƙƙi a neme ni shawara wajen duk abin da ya shafa ta wannan gona din kamar na gani ba wanda ya kira ni na ba gane kaga wato yana daga cikin abin da yake kawo shi ba idan ka san mutum yana da haƙƙi akan abu lallai haƙƙin shi ne to duk abin za ka zartar ka fashi a ciki kuma ji wannan aiki to za ka yana daga cikin abin da ke kawo fitina kana da haƙƙi a saka a cikin abu sai a ta nugu-nugu to idan har mutum ya ga yana da haƙƙi ba a sa shi ba sai shi ɗaya shiga kenan ni ba a ɗauke ni komai ba ko kuma ya ɗauka cewa akwai wani abu wanda ake shukawa daban a ɓoye ba a so ya sani ina ba ta gane wannan to irin wannan kaga idan ka san wato kuna da haƙƙi tare da wani da wani da wani da wani to lallai duk abin da zai faru kada ka zartar a fito da shi fili kowa ya sani a cikin ku da shi kaga an yi maganin bi shedan to su kuma a lokacin nan da da Aliyu ya faɗi wannan cewa yana da haƙƙi akan in za a naɗa shugaba a sanar da shi amma shi kawai ya ga an naɗa bakar ne kawai a lokacin shi da abubakar ya fashe da kuka ya nuna mai yadda aka yi aka yi wannan ya ce wallahi ba wai ya nemi shugabancin mani mun ji tsoro ne kada a samu fitina don da ba dan wannan abin mun yi ba wallahi tallahi da abin da zai faru da mutanen Madina sun yi mu baya da zarar sun yi mu baya a sai fitina kuma Ya yace ka ya ce wallahi na gamsu ce na kusa tafi Ya ce, matsalan gona gonan fadar fatima radiyallahu anha tana da gadon wannan gona an hana ta abubakar ya fashe da kuka yace na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa wallahi dangin annabi sun mutanen gidan annabi sun fi soyuwa a gare ni fiye da mutanen gidana wallahi kallai ba zan zalunci mutanen gidan annabi ba kun san abubakar shi yake da wata magana da yake cewa urqubu muhammadan fi ahli baiti ku mutunta annabi Muhammad wajen mutunta wa mutanen gidansa bayan ya yi kuka ya zuba da hawa ya yi wannan bayani sannan kuma sai ya yi masa bayani ce wallahi tallahi da a ce manzon Allah bai ce nahnu ma'asharal anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqa inna ma ya'kulu al Muhammad min hadha al mal da ba dan annabi ya faɗi wannan ba wallahi tallahi ba zan hana ta wannan abin ba annabi ne ce ah, wato shi abin da ya faɗi ba a gadon shi shine a lokacin nan ga matan annabi a lokacin nan abokan yasa aka kira matan annabi dukan su ai suna da gado inda yan ce gado ne ai aisha ma shi da gado to kaga ya hana kanshi kenan tunda ya hana aisha gado kaga matan annabi suna da gado sannan abbas ammin annabi yana da gado a wajen kuma yadda ai tunda fadima mace ce abbas zai zama to aula rajulin zakar ko zai ga an gama raba abin da aka raba abin da ya rage zai kwanta to kaga shine annabi ce to dan Allah ga matan annabi nan ga ainihin Abbas nan ga waye ce ina gama ku da Allah dan Allah kun san hadisin da annabi ya magana akan cewa mata na sadaka kowa yake ya sani an gane ko matan annabi suka tabbata sun san da wannan hadisi dukan su an gane shi yasa ma ba su nemi gadon ba su sun san annabi ya gaya musu haka kaga matan annabi su nawa a ce matan annabi tara sa'annan ga kuma Umar dan Khattab ya san da wannan hadisin sannan ga Abbas aka tambayi Abbas muna gama kada Allah ka san da wannan hadisi yace wallahi ya sani don ku san cewa wani lokaci in fitina ta zo bala'i yayi bala'i sai abin da ka hada shi bakewa yake mutumin da Allah ya bashi rusuhi sosai shine zaka dukkan awon bala'i abin na kan shi irin Abubakar ku duba duk wannan bala'in wa yake ta sai ta matsalan abubakar sai kowa gaba ɗaya ce sai ya dawo da su daidai saboda ya kafu walau duhu ila ilar rasul wa ila ulil amri minhum la alimahum allazina yastanbidunahu minhum to kuma abubakar a kawo wannan hadisin sannan kuma an samo wannan hadisi daga abu hurairar radiyallahu an da wasu mutane in muka duba cikin littafin al min al da wasu littafai muka zo minhajin suna na birnin taymiya hadisin ya zo daga mutane sun fi goma sha hadisi ne mutawatir ba wai abubakar kadai bane su yan a suna cewa saboda sun jahilci ilimin hadisi suka ce abubakar ya hana fatima gado da fatima ta nemi wai sai ya kama hujja da wani rubabban magana ya zo ya kirkiro hadisi ya jingina ma annabi cewa wai annabi ya ce wai annabi ya ce wai ba a gane shi an gane to shi ne ibn taymiya ya kawo hujjoji ga sahabi ne ga sahabi ne daga cikin ahlul bait din sannan wanda ba ba ahlul bait ba ga wani ga wani ga wani ga mata annabi su ma suna da gado amma kuma duk da haka an karanta hadisi a gaban su kowa ya tabbatar an gane wannan aiki to a nan wajen yanzu wane ne za mu ɗauka ya yi kuskure da abubakar da fadima hmm? fatima ita kai kuskure wani ya za a yi mutumin gidan annabi ya kuskure sai ce oke oh, dama mutumin gidan annabi shi ma annabi ne shi ma mala'ika ne mai kuskure wanda ba sa kuskure to kaga ita fatima mutum ce za ta iya yin kuskure kamar yadda kowa zai iya yin kuskure misali mu ba yan shi'a bane masu cewa fatima ya ce a wajen ahlus sunna ba wani ma'asumi sai wa manzon Allah babu wani hadisi babu wata ayan qur'ani ko hadisi da ya tabbatar da isma ga wani mutum wanda ba manzo ba an gano wani ko da ka a nan wajen ga an samu ga ruwa matan annabi gaba ɗaya sun tabbatar ga abubakar ya tabbatar ga umar ya tabbatar ga abbas ya tabbatar ga abu huraira ya tabbatar ga wasu sahabbai sun tabbatar ga fadima ita kaɗai ta tabbatar yaya a fadima ta yi inkari kai kun gane ko a lokacin nan aliyu bin abi talib shi ma ya zo ya tara sabai ce gaskiya ya san da wannan magana shi kawai man irin da ya nuna kawai alamar kuskure ne da sauran nan take aliyu ya nemi gafara ya koma ya koma yana mu'amala da ainihin um, abubakar radiyallahu yana zuwa fada yana bada shawarwari yanda ya saba an gane to shi a suna yawan zakalkalewa kan wani zaka sun fashe da duka cewa wai an zalunci fatima an hana ta gari. ka san mutum idan masharranci ne zai fika an ce dokin mai baki ya fi mai ya fi gudu zai iya shirya karya ya shirya ta abin da ya gara ma domin ya cimma burin shi na mai na siyasa wayannan su shi shi'a sun kware wajen irin wannan karya din sun shirya karya akan cewa lalle lalle wato abubakar radiyallahu anhu shi ya kirkiro wannan karya ya hana ta gado ya yi kaza ya kaza ya kaza da sauransu to kuma da yake ba su iya karyan ba magana sai sai karo a cikin littafansu na hadisi da littafansu na fiqh mace ba ta gadon kaddara wannan shine abin da ya tabbata a cikin littafin sa usulul kafi da furu'ul kafi kai da kuma man la yahdhurul faqih na irin sadu duk littafan manyan manyan malaman sa na fiqh akwai hadisan shi a mace ba ta gadon kaddara kai sun fito karara mace ba ta gadon fili to sai kuma gashi Fatima an ba an ba ta kaddara an aure su an ba mata gona an hana ta kaga su da kansu sun nuna kenan ta yi kuskure kenan kan wannan al'amari kaga wannan kenan suka ce zai mu ce ba wato ba Abubakar bane ya fara nuna kuskuren kuka fara nuna kuskuren ta ku shi'a ko kuka nuna kuskuren ta kun ce lalle lalle mace ba ta gadan kadara sai kuma gashi Fatima kun ce kuma an ba mata gona ta gada har ma an zalunce ta to kuma abin da zai baka mamaki jama'a yadda za ku san cewa ramin karya a ƙure ce su wayannan yan shi'a da ahlus sunna da shi'a gaba ɗaya an ruwaito wato bayan annabi bayan abubakar ya rasu waye ya mulki umar to umar ya ci gaba da gudanar da wannan gonan fadak din yadda aka fada to bayan umar ya rasu kaiwa usman shi ma ya ci gaba da gabatar da gudanar da shi haka to daga baya kuma sai waye hau aliyu da yake tunani tun an zalunce su ne a da sai kuma gashi gwamnati ta zo hannun yaya to da aliyu ya zo ya hau mulki sai ci gaba da yin haka wannan bi ijma'i ahlus sunna wa shi'a gaba ɗaya babu sabani da aliyu ya rasu a da aliyu ya karbi mulki shi ma ya maimakon ya karbi wannan gona ya kwace ya dawo da shi zuwa ga ahlul bait sai shi ma ya ci gaba da gudanarwa irin abin da abubakar ya yi umar ya yi usman ya shi ma haka ya ci gaba da yi shin da wannan wasiya da maganar da fatima ta faɗa daidai ne shin kuna ganin aliyu yaya kaga ashe aliyu ya yi rutu'i ya janye daga wannan kuskuren ya koma ya bi ra'ayin da yake daidai an gane wannan ko har ya hau mulki ya gama wato aliyu aliyu bin abi talib bai canza wannan abun ba shi gonan fadar kun gane ko to da wannan sai aka fahimci cewa magana abubakar radiyallahu anhu gaskiya ne kan wannan matsala din insha Allah <coughs> na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wato dangane da ainihin abin da muka saba yin bayani da yake da alaka da ainihin bayanin tafsir. To yau ma insha Allah wato muna so mu ƙara tunatar da al'umma cewa lalle mun dawo ga dangadan dangane da abin da ya shafi neman wannan taimako din. Kuma kamar yadda nake bayani ko da yaushe wannan taimakon ku ne za ku yi shi. Taimakon nan wato ba wai za a je a yi ta yawo wajen wasu mutane ba alhali ga shi ana tare da ku misali da mu da ku gaba ɗaya mu ne muke fa'idantuwa da wannan al'amari ba shi tunda muke fa'idantuwa da shi sannan kuma muna so mu yada shi zuwa ga al'umma wannan karatu ana so a yada shi zuwa ga al'umma ba wai karatu bane wanda ake so ya tsaya a masallacin nan kawai inda muna so ya tsaya a masallacin nan kawai baya buƙatar yin bayani amma kasancewa ana so a yada shi sauran mutane su ma su ci wannan sako din shine dalilin da yasa ake so wato a yada shi kuma da a ce Allah zai taimake mu a wannan majalisi mai albarka a samu wani mutum ɗaya ce kawai a daina ma neman wannan taimako kamar yadda na faɗa in ya zamanto zai ce a daina neman wannan taimako insha Allah ya dauke shi kenan ya hutar da mu to sai ya zamanto ba mu da wani kwakwaran mutum guda ɗaya sai mun taru wajen mu ɗari ko fiye da ɗari sannan kuma mun nemi taimako a waje sa'annan muke iya gudanar da wannan al'amura ina ganin rannan na ɗan kawo mana misali kan wannan abu na ce mafi yawan taimakon da muke nema sai mu gama neman taimako gaba ɗaya tsakanin magarba da shayi ina ganin abin da za mu samu da wuya ya wuce dubu ɗari da wani abu ina fatan gane wannan to ko muna nema in son samu da ce mun samu miliyan ɗaya da wani abu kafin abin ya yiwu an fahimci wannan ko to sannan taimakon da muke nema na asuba shi ma baya wuce haka sannan kuma taimakon da muke nema na majalisi ɗaliban da suke tarawa kawo taimakon duka rubutun nasu gaba ɗaya yana ganin baya wuce a wancan shekaran gaba ɗaya a majalisi nawa aka samu lalakar dubu arba'in da wani abu masu karatun yamma suka tara dubu arba'in da wani abu nan kuma in zan iya tunawa ina ganin akwai wanda daga cikin wanda aka ba ko wanda ya kawo receipt din shi gaba daya dubu ishirin da wani abu wani ya kawo eh, eh, eh, dubu ɗari da hamsin akwai duka sanar da kowa ya kawo irin nashi kusan kuɗin da aka tara gaba ɗaya a lokacin da ka duba za a gane cewa wato da za a ce kira mutum ɗaya daga cikinmu ya tara wannan kuɗin shi kaɗai Kasancewa wato babu mawadata a cikinmu sosai misali yana da wuya a ce mutum ɗaya yanzu da za mu ce mutum ɗaya ba mu wannan miliyan sun kawo shi kenan waye zai ba mu nan mutum ɗaya muke so kawai a nan wajen ya ba mu miliyan ɗayan kawo shi kenan a yi shuru na ya ta samu mutum ɗaya mika mana wannan kudi shi kenan da ba za a samu yanzu kawai shi kenan kawai sai mu shafa fatiya kawai magana ya wuce sai eh, kaga an huta kama wallahi duk ibun da ake yi shi yasa ma nake so da zai yi san samu dan Allah wasu in aka kuma ko so za su iya taimakawa su ƙara shigowa cikin al'amarin su ga abin da ake yi za mu so haka in har zai yi duk wanda yake wanda yake bukata shi ma ya shigo ya ga yadda ake yi dan ya ga irin wahalar da ake a cikin al'amarin to kusan yin haka din zai taimaka an gani don wani lokacin kana gefe in ana faɗa wannan ana laushin jin zaka ga kai cikin sauki inda kai ne kaza kaza kaza to wanda yake gefe zai yi ta yanke hukunci kala kala kala yanke hukunci shi yasa daga yamma, muku da ramadan muna cikin tafsiri lokacin da muke cewa jama'a kudin nan fa bai cika ba wani yana cewa alquran kudi ya cika yake billahi da kudin nan ya cika kuma yace yake wallahi kudin da ake biya dubu ɗari bakwai ake biya wallahi kudin nan ya cika wallahi sallah ba gaskiya bane sai wani yace ne to ka shigo ciki mana ka shigo ciki kan kai mana bayanin kudi ya cika sai mu sai mu san nawa muka samu tunda kai kana gefe masanin gaibi alimin gaibi wa shahada to wallahi saboda fitina mu muna nan muna muna bayani cewa muna cikin bala'i muna ganin ga abin da ya faru yana nan yana yanke mana hukunci a gefe cewa wallahi tallahi kudin ya cika wallahi kuma kudin ma da ake biya abin ma da ake faɗa ba haka ake biya ba an gano wannan ko to suka ce to abin da za ka kaɗan shigo mana ana janyo shi yana kunjewa kun gano wannan ko to ire-iren waɗannan abubuwa kaga shi mai wannan magana inda a ce mai wannan magana zai zo ya zo ya shigo dan Allah ya zo ya bada gudunmawa ya zo ya ga abin da ake yi to za mu so haka da wannan surutu na gefe da Allah in kana da wani surutu kake yi ka zo kila in bai cika ba ga za ka taimaka ka cika mana amma in kana gefe kana ta jin labari ana cewa komiti kaza sun kawo kuɗi zai ka ɗauka kawai ai an tara kuɗin duniya da lahira ne na bakan gane to dama irin wannan abin ya shafa ruwa a cikin kowane zamani ana samun irin na abubuwa an gane wani ko almuhim dai idan mutum kaga ya faɗi wannan magana cewa kuɗi ya cika ka ce ya shigo yawa mutane bayanin kuɗin da ya cika an fahimci ko in kuma in har an ce in kana in kayi imani da Allah da na daga ce ka faɗa alkhairi ko kai shiru yau in ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru an gano wani ko to duk wani labari wanda wani mutum zai gaya muku a gefe Yace ce kaza ya ce kaza an gane ka saurari bangare ɗaya baka saurari ɗaya bangaren ba baka yi adalci ba in aka saurari wannan mutumin da ya tsaya a waje su kuma kwamiti da suke gudanar da na tafsiri sai ba a saurare su ba shin yaya to mutane suna da irin wannan abu idan mutum ya ga baya ka to duk abin da ka zo da shi ƙarya ne in kuma yana kaunan wani duk ƙarya shi gaskiya ne amma ɗalibin sanadiyya ba da zaran ya ji labari sai ya zauna ya bi diddiki ya yi bincike da kyau sannan ya yanke hukunci to matsalar mu abin da ya sa zamu faɗa cikin irin wannan fitintunu da har wani ya tsaya gefe nan yana bayani saboda rauni na dan adam kawai wa nake so eh kaza to na kawai abin da ya faɗa gaskiya ne shi kuma wannan baban san shi duk magana shi ƙarya ne kaga duk wanda yake wannan bai tantance ya zama dan salafiya ba ɗalibin salafiya in ya ji irin wannan abu zai ce to abin da zai gaskiya zan yi bincike wato kan ba ka yanke hukunci sai ka yi bincike in ka yi bincike ka tabbatar ka yanke hukunci din an gane wannan ko to wannan shine abin da take ba ɗan uwa shawara wannan dai neman taimako za mu fara shi idan wani mutum yana magana a gefe dan Allah ku dago shi ku so ku shigo da shi nan wajen a sa ɗan hisba su ɗan shigo mana da shi nan in ya zo mu zaunar da shi dan Allah ya mana bayani nawa muka samu nawa muka kashe nawa ya rage kaga da zarar an yi haka an yi maganin magulmata an gane duk mutumin zai zo yana magana a gefe baya cikin abu amma yana kwance ko yana gefe ya zauna kan kujera yana yana shan minerals ko yana shan kunun aya kawai ya zo ya saki baki yana faɗin abin da ya gara ma ina fatan gane wannan to irin wannan da Allah ɗan uwa duk wanda ya faɗi wata magana sabanin wannan to a samu wanda abin ya shafa ai shi ma da yana ta cewa ko su ma ai kwamitin suna ta cewa to wannan shine ka zama mai adalci amma babban azzalimi shine mai yada abin da bai zo bai gari ba saboda ya yarda da wanda ya bashi labari bai san ko wanda ya bashi labari zai iya karya ba wanda ya baka labari zai iya karya mutum ne shi yanzu mun kana tsari yanzu gashi na an samu zamanin safai an samu an samu irin wannan sabani to in an samu bayan wanda suka fi kowa imani a shirin da za a samu ba za a yi samu kowa ko da yaushe saboda haka ɗan uwa wato wannan karatu da ake yi da kuma wannan taimakon da ake yi wallahi ana yin shi ne don amfanin al'umma gabaki daya an gano wannan ko idan mutum ya bada gudunmawan shi ya bada gudunmawa a yada da'awa kuma idan har wani ya yi amfani da wannan dukiya ya yi gaban kanshi Allah Allah ba zai gane shi ba ko in ya zama to dukiyar ba a yin abin da ya dace da dukiyar zalunci ake da dukiyar to a zalimin sai Allah ya gane shi Allah ba zai gane shi ba misali an gane wannan ko to irin wannan ko ko yan bid'a ne ko yan sururiya ne ko waye ne in kaga mutum na irin wannan manzaru to lalle yana da wani fahimta ne daban wanda ya saba fahimta na ahlus sunna kila dan adawa ne kila wani dan bid'a ne yake so yana ganin ana karatu yana so ya dakatar da karatun to duk abin da zai yi da ya batanci zai iya yi dan yayi amma in ba batanci ba dan Allah ka shigo ayi da kai yau idan ka tabbatar zaka iya yin wannan aiki bismillah na akwai wani su ne kawai addu'a yau wata mutumin da yake da wata manufa na batanci ba gaskiya yake ba za mu Allah ya maganin shi shi da kawai abin faɗa idan iren wannan mutumin da ya tsaya yana wani bayani a gefe ba tare da ya zo ya same mu ba kuma idan ya ga wani kuskure mai kamata ya yi akwai mutanen kirki wallahi wanda su ce suna son ƙarin bayani kuma a musu bayani amma mutum banza ne wanda zai dinga magana a gefe ya soki wannan ya soki wannan ya soki wancan ba tare da kaga wannan ba yana neman maslaha bane yana so ne ya bata al'amura saboda da Allah mu zama tunan na tsantsu duk abin da ya zo mana mai amfani da ka'ida da shari'a wajen warware shi an gane ana iya samun fitina wanda ya fi wannan ma irin wannan masu yaɗa yaɗa amma idan mutane suna da natsuwa yaya sai ga cikin natsuwan nan sai a ga an warware shi an gane wannan ko amma in mutane rudaddu ne ko mutane ya zama to dama suna da wani ajanda su dama ga inda suke ga ra'ayinsu nan sai aka faɗi magana da ya dace da ra'ayinsu sai su ɗauka su riƙe an gane ko to irin wannan irin wannan kaga ba su da adalci kurkuta an ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrab aqrab li taqwa kada ainihin kin mutum da gaba da shi ya dauke ka kake yin adalci ku yi adalci shi yafi kusa da tsoron Allah Allah ta'ala shi muke mu na'am hmm. Eh. a kan abin da za a yi ko da ba a yi ko da ai na nan shiga a yi ta ce hmm. ko da ya yi da yi ni a tunaniya don wani ya ya ce ka zaka na to ka san ce ka tashi Allah har sai sa wa wani shi ba da ka san shedan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum shedanu kan yi wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da an gano wannan ko to wannan shine dalili Allah ta'ala shi taimake mu kamar yadda ka faɗa gaskiya ne amma wani kwakwalwar mai rauni ne na ka samu wani ɗan ikuwa nan wajen ya zaya jeji ko ɗan sururi ko ɗan waye ya zo gefe yana yana so ya ɓata da awar sanadiyya ya zo ya faɗa abin da gana wani baka san inda ya doka ba wannan abin da ake yi taimakon nan ba an gama taimako dama lokacin da ake lokacin da ake neman taimako na ma kai ɗan kwamiti ne ya ce a'a ka san ai ana mana wahayi ba shi kenan ba sai dai ana ma wahayi ko kuma ya ce ai kyau ai yanzu ina zaune wanda da cikin kwamiti yanzu ya same da gudu ya gaya magana wannan kwamiti ya gaya ma gaya ma a a gaya wa malam saboda mu san halin da ake ciki gani to da irin wannan za a yi maganin shekaru masu ƙananan manganu don bai dace a ringa samun ƙananan manganu a cikin da'ira na salafiya ba in ana yin kan ana yin kus kus kus kus kus to ka san wa'annan mutane sun fada cikin halaka abin da ya kamata a yi yaya za a yi duk wani abin da ya faru ya za a yi a gyara shi in fitina ya zo ya za a yi a magance shi to duk mutumin da yake neman ya za a yi a magance fitina ne mutum mutumin da yake neman ya zai ya ƙara rikita al'amarin eh wanda yayi kuskure kaza wanda yayi kaza sai yake wasu hukunce hukunce yana gefe to wannan shine wato cikakken fitinan ne da a ce tun zamanin manzo ba taɓa yi bane kuma ba mu da ya ake warware shi ba ko an yi zamanin manzo an yi zamanin sahabbai an yi zamanin tabi'i tabi'i ai an zamanin tabi'i tabi'i kuma akwai yadda ake warware shi to kai inda kake so tsare ka tsaya gefe kana so ka tada fitina ka shigo ka ba da shawara ka ce kai kana ganin da kaza kaza aka yi ai da ya kuma ne ka ba da shawara yadda za a yi dan a magance al'amura yadda za a yi dan al'amura su gyaru yadda za a yi dan a samu haɗin kai yadda za a yi dan komai ya samu ci gaba an fahimci wannan ko to wannan shine dai a taƙaice wato musiba din dan musiba ce babba in ba mu gano wannan ba to za a yi amfani da mu a cimma buri dan duk wanda zai amfani da kai ya zama ka kawo rabuwan mutane ka zama to fitinanni in kai ne sababin kawo fitina ka zama fitinanni in akwai abin da kake neman ƙarin bayani nemi bayani amma bayani in ku ka zo ka yanke hukunci ka yanke ka goyi bayan wani abu wanda ba daidai ba saboda kawai kana son wani abu ka soki wani bangare saboda kana kin kaza to ka san kana wa kanka ne na ba gane wannan kuma gobe kiyama sai ka amsa abin da ka aikata kai ne sababi na ainihin wato kawo fitina sababin kawo rabuwan kai tsakanin al'umma musulmi kuma duk mutumin da ya zama sababin inan ne shi Allah shi kiyaye eh na'am hmm.